Akwai canji saboda ko magana ce ba ta asali ba, zancen asali ya wuce. Zancen asali dan wane jikan wane kakan ya wuce. Abin da ake magana a yanzu mai kaiwa talakawan ƙasa, mai kaiwa garin ku, wanda yake kaiwa jama'a. Ba zancen kana da miliyan kaza a banki ba, ba zancen mota kai ta tafi ta kowa kyau ba, ba zancen cewa kana da kuɗi ka auri matar da tafi kowace yarinya kyau ba, ba ni ne magana ba. cewa kai ne kare ne kowa cin tuwo mai daɗi ba magana ita ce a garinku a ƙasarku mai kai na taimakon jama'a a jiharku mai kai na taimakon jama'a wani taimako ka bayar domin jama'a ƙasar ku ta ci gaba domin jihar ku ta ci gaba domin Najeriya ta ci gaba domin a samu zama lafiya kai mai kai daga kowa shi ne magana ba mai cewa ai mu ya yi ne tara na shi ne a aiki a samu zaman lafiya a samu cigaba. Allah ya ba mu Allah